يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات ribar wannan kasuwancin shine Allah zai gafarta muku zunubanku kuma ya shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su da bishiyoyinsu kuma ya shigar da ku wasu gidaje na zama masu kyau a cikin aljannatai na zama waɗanda babu tashi daga cikin su wannan sakamako da aka ambata shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi